واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب التشهد في الصلاة أتيق بركة راتل لتافن سيء مسلم yau muna safiyar asabar tara ga watan takwas watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara uku, wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin kitabu salah littafi na hudu ko na biyar a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko sittin da uku da ke ci wannan littafi na sayi muslim jiya ko karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na goma sha biyar a wannan littafi hadisi mai lamba hamsin da hudu ɗari hudu da ɗaya a cikin baka ko kuma a wata nufa hadisi mai lamba 923 yau inshallah Allah za mu tashi babi na goma sha shida a wannan littafi hadisi mai lamba 55 402 cikin baka ko 924 Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa yace babu tashahhudi fi salah babi da zai bayani akan tahiya karatun tahiya a cikin sallah an ce a tashahud saboda fadar mai fade a cikin sallah da yake cewa shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to daga wannan yankin ne aka baiwa shi karatun tahiya din wannan suna kamar yadda ake cewa a tahiyyat a ce babu tahiyyat wato babin fadar at-tahiyatu lillah kamar yadda bayani zai zo insha Allah قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة ويساق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال wannan hadisin da sanadi zuwa abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake kunna naqulu fi salati khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance a cikin sallah a bayan manzo Allah su sallam mukan ce assalamu ala Allah assalamu ala fulan mukan ce aminci ya tabbata akan Allah aminci ya tabbata akan wani sai su kira wanda suke so su kira فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترانا في من ذا الله سوسلمت دمو إن الله هو السلام للي الله شيني السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة ذاك إن تيمك يا زونا أتكن صلى معنا ورن ذاك ينتهي فليقل تويتي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها إن باوى إفتوة لنك المومي أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض فوانا الدؤر بيه تاشا في تاتبا دون باوى نألا نقري أتكن سميك كوء قصر sannan sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mai yatakhayyaru min al-mas'alati ma sha sannan izabi abin da ya ga dama na addu'a shi kuma sai yi bayan ya faɗi waɗannan kalmomi قال حدثنا al بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن jafar. قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء wannan sanadin shi ma kwatan kwacin wancan amma a wannan matanin babu cewa mutum ya zaɓi abin da ya ga dama na addu’a yi ba ala an da sana abu dubin humayid ba ala an da عن منصور isnadi الإسناد مثل حديثهما وأن حديث منصور شيما da wannan sanadin kwatankwacin hadisin waɗannan guda biyu da suka gabata wa zakara fil hadith sannan ya ambata a cikin nasa hadisi thumma liyatakhayyar ba'd min al mas'alati ma sha'a aw ma ahabba sannan mai sallah ya zaɓi abin da ya ga dama na addu'a ko kuma abin da iso wato ya ce mata akwai ce ma a habba an gane ku قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال وأن حديث لسنة ديزو عبد الله بن مسعود الله يقارى مسيدا يتي كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من قسن شيء إن من زونا تارد النبي صلى الله عليه وسلم أتكن صلى بمثل حديث منصور لو كتن كتن حديث منصور وأتنسكن السلام على الله السلام على فلان السلام على فلان وقال سنن من زعل الله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير بعد من الدعاء bayan wannan sannan ya zaɓi abin da zai yi na addu’a fa’alwa haddasa na abubakar ibn abi shaiba fa’alwa haddasa abu nu’ayin fa’alwa haddasa na saifin suleiman fa’alwa mujahida ya kulu haddasa ne bin sahbara fa’alwa sami'atu bin mas'udin ya wannan hadisun shi ma da sanadi zuwa abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yadda ya ce allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tashahhud manzo Allah Sallam ya sanar da ni ya koya mun karatun tahiya kaffi baina kaffaihi tafin hannuna a tsakanin tafin hannayensa kama yu'allimuni suratan min Qur'an. kamar inda yake koyar da ni sura daga alkur'ani wa qatassa tashahuda bi misli ma ya kawo labarin yadda aka koyar da su karatun tahiya kwatankwacin inda waɗannan da suka gabata suka kawo shi wato da a lokacin sallah suna cewa assalamu ala Allah assalamu ala fulan assalamu ala fulan sai manzo Allah su sallame ce a ga yadda za ku قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها حول السند قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال wannan hadisin da sanadi zuwa abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-qur'an manzo allah sallallahu ya kasance ina karantar da mu karatun tahiyya kamar inda yake koyar da mu karatun sura daga al-qur'ani فكان يقول سيكس انت انا سوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او ان محمدا رسول الله wafi riwayat ibn rumh kama yu'allimuna alquran a cikin riwayar ibn rumh yace kama yu'allimuna alquran ba kamar wata riwaya da ta gabata ba kama yu'allimuna surata min alquran sai cire as-surata da min min din an قال حدثنا أبو بن أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثني أبي الزبير أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda da mahaifinsa yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud manzo Allah sallallahu ya kasance ina koyar da mu karatun tahiyya كما يعلمنا السورة من القرآن كما إن ديكي كوير دمو mu سورة sura القرآن قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حصان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة فما كان عند فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم وأن حديث حطان عن عبد الله الرقاشي يتي ناي صلى تارد أبي موسى الأشعري الله يقارى مسيد وتسلى falamma kana inda alqa'da lokacin da aka zo wajen zaman karatun tahiya qala rajulun min alqawm wani mutum daga cikin mutane masu sallah yace uqirrat as-salatu bil birri waz zakah an gwama sallah da musulunci da kuma zakka ma'ana waɗannan guda biyun an gwama su tare da sallah qala hifan ɗan abdullahi rakashi ite falamma qada abu musa salata wa sallam lokacin da abu musa Al'ashari ya gama sallaki sallama in sarrafa sai iwaiwayo faƙala sai yace ayyukumul qa'ilu kalimata kaza wa kaza Wanene ne ifaɗi kalma kaza da kaza ɗin nan qala hitsan ya ce aramma alqawm sai mutane ko a in shiru aka yi dum thumma qala sannan abu musa al-ashari yace ayyukum inu kalimata kaza wa kaza wane ne ifadi kalma kaza da kaza fa aramma sai mutane suka sake yin shiru faƙala sai abu musa lashari ya ce la'allaka ya hitfanu ƙulta ta yi hitsan kai ne ka faɗi wannan magana ɗin qala ma qultuha yati a ba bane wa laqad rahibtu an tabka'ani biha ite kuma lallai dama na ji tsoron kada ka jingina wannan magana ka aibanta ni da ita ka tuhume ni da cewa ni ne na fade ta faƙala rajulun min alƙawun wani mutum daga cikin mutanen yace ce ana kultuha ni ne na faɗi wannan kalma walam urid biha illa alkhair kuma ba komai nake nufi da ita ba face alkhairi faƙala abu musa sai abu musa lashari allah ya ƙara masa yadda ya ce amma ta'alamu na kaifa ta ƙolo na fi salatiku ashe ba ku san me za ku faɗa ba a cikin sallarku a irin wannan lokaci lokacin da ake zaman karatun tahiya inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam khatabana lallai manzan allah su sallam ya yi mana khutba fa bayyana lana sunnatana sai in koya mana tsarinmu na sallah wa allamana na ya sanar da mu sallarmu fa qala sai ite idza sallaitum in kun tashi za ku yi sallah fa aqimu sufufakum to ku tsayar ku daidaita safafanku sahunku ummukum a ahadukum sannan ɗayanku ya limance ku fa za kabbara fakabbiru in yayi kabbara sai ku yi kabbara wa iza kala idan yace ce gairil maghdubi alaihim walattallin faqulu to ku kuma ku ce amin ku ce amin yajabakum Allah zai amsa muku fa'iza kabbara wa raka'a fakaddiru idan ya yi kabbara ya yi ruku'u to sai kuma ku yi kabbara kuma ku yi ruku'u fa'innal imama yarka'u kablakum lallai liman irga ku yin ruku'u wa yarfa'u kablakum kuma lallai ya ɗago gabaninku faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sun salme fatilka bitilka nan ku jinkirin da za ku yi bayan ya yi kabbara gabanin itafi to za ku rama shi lokacin da shi ya yi kabbara ya dago gabanin ku ku dago lokacin da ya yi kabbara ita fi sujada ko ike tsaye to gabanin ku dago abin da ya dauka na gabanin ku ku yi ruku'u to za ku rama shi a daidai wannan lokacin shine manzo Allah yace tilka bi tilka ko fa tilka bi tilka wato inda ya tsere muku a can ya riga ku yin ruku to ko kuma za ku ƙara wato riski wannan abin da ya riga ku dagowa gabanin ya dago lokacin da ya ɗauka gabanin ku ku yi ruku'u to ku ku rama shi ainihin a nan wurin wa iza qala sami'a Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida faqulu to ko kuma ku ce Allahumma rabbana lakal hamd yasma'u Allahu lakum in kun faɗa kan Allah zai ji ku zai saurare ku fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala dan lalle Allah wanda alkhairin sa ya yawaita matsayin sa ya daukaka qala ala lisani nabihi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan kalma akan harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam ta sami Allahu liman hamida wai za kabbara wa sajad idan liman ya kabbara kuma ya sujada fa wasjudu to sai ku kuma ku yi kabbara kuma ku yi sujada fa innal imama yasjudu qablakum lallai ne liman ya riga ku yin sujada wa yarfa'u qablakum kuma lalle ne ya dago gabaninku fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fatilka bitilka wannan abin da za ku rama fansa ce ko wato abin nan ne ramuwa ce ta wancan abin da ya tsere muku da shi wai za ka na inda alƙa'ada idan ya zo wajen zaman karatun tahiya falyakun min awwali qawli ahadikum to ya zamanto daga farkon abin da ɗayan ku zai faɗa ita at-tahiyatu at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حول السند قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حول السند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة زبوة من سرويته حديث ليدك قتادة في هذا الإسناد بمثله أشفون إسناد دقوة قتم مثلا وفي حديث جرير أتكن حديث جرير شيكما عن سليمان عن قتادة من الزيادة وتأقي قاري تونا سند وإذا قرأ fa'ansitu kuma idan liman ina karatu to ko ku yi kurum ku yi shiru kuna sauraron walaita hadisi ahadin minhum ba bai zo a cikin hadisin ɗaya daga cikinsu ba cewa fa inna Allah qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sami'a allahu liman hamida cewa Allah ya faɗi kalmar sami Allahu liman hamida akan harshen annabinsa illa fi riwayati abi kamil sai a riwayar abu kamil wahdahu shi kadai ana bi awana daga abi awana qala abu isaaq qala abu bakr ibn ukhfi abi fi hadha al-hadith abu bakr yace ibn ukhfi abi an-nadr a cikin akwai cikin wannan hadisi fa muslim sai ma muslim yace turidu ahfaza min sulaiman kana so ka ce ibn ukhti abin nazar ya fi karfin hadda akan sulaiman faƙala lahu abubakar sai abubakar ce da shi fa hadisu abi huraira to hadisin abi huraira fa faƙala sai imam huwa sahiya shi ma ingantacce ne yani yana nufin wa iza qara'a fa ansitu da yace idan liman ina karatu ku yi shiru faƙala sai ce huwa indi sahiya. ni a waje na wannan ma ingantacce ne faƙala sai ce lima lamta ba'ahu ha huna me isa baka kawo shi ba to anan in haka ne ƙala sai imam muslim ya ce da shi kullu shai na indi sahihin wa ba'atu ha huna ita aka ce da kai duk hadisan da suke wuri na ingantattu sune na kawo su anan wa ba'atu ha huna ma ajma'u alayhi na sanya abin da malamai suka haɗa kansa ne a nan cewa ingantacce ne duk abin da ka gani a nan to malamai sun haɗa kansa tare cewa ko waɗansu hadisai da malamai sun saba wa imam musulun a kansu an fahimta to amma a hukuncinsa shi imam musulun wannan hadisin malamai sun haɗu a kansa ta wata hanya ko ta wata an gane قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده أو أن الحديث إتي للي ألا ميبوايا دوكك يا زرتر دفتر سمع الله لمن حمده akan harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam sai wa yanzu menene ma'anan waɗannan kalmomi na karatun tahiyya da mutum ko ku kalli wani abu sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina koya mana karatun tahiyya kamar yadda yake koya mana karatun sura daga ƙur'ani ko kamar yadda yake koya mana karatun alkur'ani wannan sai nuna karatun ta hiyar dole sai an koya ke haka dole sai an koya to kalli kuma abin da abdullahi dan masu da yace kaffi baina kaffayin nabi sallallahu alaihi wasallam tafin hannuna a tsakanin tafukan hannayen manzo Allah su sallam wai me ma'anar wannan magana ah. a yace yana kusa da shi gashi gashi to shi tafukansa guda nawa ne a shi abdullahi dan masud hannu ɗaya ne da shi hannun zanawa. mai ita yace tafin hannuna na tsakanin tafukan hannayen manzala su sallan guda biyu sai malamai suka ce wannan ladabi ne na zaman karatu malami shi yake harɗe wajen karatu shi kuma ɗalibi ina kwantar da kafafunsa ina nuna abin da ake koya masa da ni dan yatsa in ka yi karatun allo ayaka kake sa hannunka ko kana ne ba sun allo lallan hakuri ba haka ake ba alhamdu lillahi rabbil alamina kana abin nan wannan shine ana koya mana ladabin zaman karatu ga yadda malami yake zaman karatu ga yadda ɗalibi yake zaman karatu an fahimta shine abin da yake nufi da kaffi bai na kaffai nabi sallallahu alaihi wasallam to sai da haka ne malamai suka ce a karatun tahiya karatun tahiyar abdullahi dan mas'ud ita ce tafi kowace inganci ita ce tafi kowace inganci ga lafazinsa da ya kawo ya ce attahiyyatu lillah dukkanin dangogin godiya da girmamawa wanda ya haɗa mulki da wanzuwa ko kuma ɗaukaka da daraja ko kuma rayuwa da wamammiya ko kuma wanda yake mallakar masu mulki shi kadai shine ma'anar tahiyya sai to wannan din ko ma wanne ne daga ciki ko gaba ɗayansu lillahi na Allah akwai wani mai girma da ya kai Allah akwai wanda ya cancanci godiya kamar sa akwai mai mallaka wanda ya kai shi komai da kowa mulkin Allah ne kuma yana sama da kowa za haka yi zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi addu'a yakan ce Allahumma inni a antal awwal falaysa qablaka shay wa antal akhir falaysa ba'daka shay wa antal zahir falaysa fawqaka shay wa antal batin falaysa dunaka shay' sai ce fd anni daina wa ne min alfakar ko an alfakar in ya faɗi wannan Allah kai ne na farko babu wani abu da ya gabace ka kai ne na ƙarshe ba wani abu da zai zo bayan ka kai ne wanda kake sama ba wanda yake sama da kai haka nan kuma a ɓoye kai ne a ɓoye amma ba wani abu ƙasa da kai wanda ya ɓoye fiye da kai sai sai Allah ka biya mun bashi kuma ka wadatar da ni daga talauci wanda yi wannan Allah zai biya masa bashinsa kuma zai yaye masa talauci to karka ce to ai shi kenan tun da aka nema ita ce muna yi muna biya to shi bashi yana da ka'ida in ka ci kana da niyyar ka biya Allah zai biya maka zai hore maka hanyar da za ka biya ko a kusa ko a nesa in mutum ya ci ba shi da niyyar ibiya Allah ba zai hore masa hanyar da zai biya ba ko a kusa ko ne da haka karka taɓa cin bashin mutane ba baka da niyyar biya to kuma karka ce to ai tun da niyyar biya ce karka manta kana mu'amala a gaban allazi ya'lamu sirra wa akhfa wanda ya'lamu kha'inatal a'yun kana mu'amala ne a gaban wanda ya san abin da ka ɓoye. kai abin da yake cikin zuciyarka ba ya sani kai abin da kai na ha'inci da idanu kana mu'amala a gaban wanda ya sani shine Allah subhanahu wata'ala da haka in kai pretending ma bari in ci ai ina da niyyar zan biya amma Allah ya san ba za ka biya ba to bai hore maka hanyar da za ka biya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ci bashi ina da niyyar biya Allah zai hore masa hanyar da zai biya idan bai hore masa hanyar da zai biya ba shi Allah subhanahu Ta'ala zai biya masa da kansa shi Allah da kansa zai biya masa da haka sai ka ga wani ya ci bashin saboda Allah ya san yana da niyyar da zai biya sai in mutu bai iya biya ba sai a samu wani yanzu ya ce duk bashin da ake bin sai faɗa shi zai biya ana yi ko ba a yi to ya ci ne ina da niyyar zai biya Allah ya biya masa ko bai biya masa ba kuma yanzu haka wanda zai biya din nan babu dangin iya babu na baba babu abin da ya hada su illa zaka suna haɗuwa suna sallah a masallaci ko kuma a'a suna haɗuwa a wata mu'amala ko abin da ya kama da haka yace ya biya masa wannan bashi Allah ya kawo da zai biya masa to da haka ka ci bashi da niyyar ka biya wanda ya ci bashi da niyyar biya manzo Allah su salame ce Allah ba zai hore masa hanyar da zai biya ba kuma idan ya mutu bai biya din ba Allah ba zai biya masa ba da haka sai mutum ya mutu ya bar dukiya mai tarin yawa ina da 'ya'ya su zo su gaji dukiyar a zuwa ya tafa fama da su ku biya baban ku bashi suke ba za su biya ba Allah ya sa kuna ganewa menene ya faru saboda shi ba da ya ci bashin ba shi da niyyar ibiya sai sai in baba yana da niyyar ibiya shi ya biya mancin ina raye ba za fada Allah ya sa kuna ganewa to ko da sun faɗa in Allah ya san wannan mutumin ya ci bashin yana da niyyar biya sai Allah ya kawo hanyar da sai an biya wannan bashin ba zai yi a bai su da wannan nauyin bashin ba saboda illar bashi da mutane bu sani ba ko za ka ji rahamar Allah bayan ka mutu to in ka mutu ana bin ka bashi ba za ka samu wannan rahamar ta Allah ba sai ran da aka biya bashin ka an fahimta an fahimta nan a cikin ahkamul jana'iz muka wuce hadisin sa'ad aka kawo mutum a yi masa sallah zamanin manzo Allah so sallah sai ita tambaya ana bin sa bashi sai suka ce eh ana bin sa dinare biyu sai manzo Allah ya da bai ce ku yi dan uwanku sallah sai sa'ad ya ce huma alayya ya rasulullah na dauke nauyin wannan bashi ya rasulullah dinare biyu zan biya sai annabi ya wayo da su huma alai ka tabbata ka dauke ita eh ya barranta shi ya barranta sun dawo kanka yace eh sai da manzo Allah maimaita masa sau uku bayan an yi sallah an je an binne shi kwana ɗaya biyu sai manzo Allah ya tambaye shi ya magana dinaran nan guda biyu ya ce ya rasulullah ban biya ba wallahi na sha'afa sai ce har yanzu bai samu sanyin rahama sai ya tafi ya je biya sai ya dawo ya rasulullah na biya dinaran nan guda biyu sai ce al'ana hina baradat alaihi bildatu yanzu ne fatar sa kai sanyi da kullum mu da muka zo ƙarshen zamani sai mu ringa aunawa da waɗanda suka zo farkon zamani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai sun rayu da manzo Allah sai baka rayu da shi ba fizikali sun yi sallah bayan manzo Allah kai baka yi sallah bayan sa ba fizikali sun koyi karatun Qur'ani bayan duk abin da ake koya tare suka a wajen manzo Allah suka koya sun yi jihadi tare da manzan Allah su ne suka je suka fagen fama aka karkashe su aka yi musu kaza aka yi musu kaza kai baka samu wannan ba amma su ne kuma manza kuma suka mutu manza Allah ya musu sallah amma saboda bashi yace ba su samu rahamar Allah ba sai da aka biya bashi to ni ko kai ko ke na wannan lokacin waye zai mana sallah ana bin mu bashi mun mutu ana bin mu bashi ba a biya bashin ba kuma mun samu rahamar Allah akwai kaga babu dan idan akwai waɗanda suka cancanci samun waɗannan su ne waɗannan da suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ite na sai tambaye shi game da bashi game da shahada sai ce shahada tana kankare komai duk wani abu da ka sani na zunubi na waye na nauyi na haƙƙi na ne shahada tana kan karewa sai da mutumin ya juya ya tafi sai manzo Allah ce a kirawo shi ya dawo sai ce me kace ce na tambaye ka ne game da shahada ya rasulullah me take kan karewa na zunubi sai ta ce tana kan kare komai sai ce ban da bashi yace da shahidi ko mutum zai je fagen fama a kashe shi isake sake dawowa duniya isake zuwa fagen fama a kashe shi isake sake dawowa duniya a dawo masa da ransa in zuwa fagen fama a kashe shi yace ba zai samu rahamar Allah ba in ana bin sa bashi sai ran da aka biya wannan bashi sai ran da aka ne aka biya wannan bashi dan haka ni kai ke duk wanda ci bashi ya kokari ya biya kuma ya ce yana da niyyar biya in an mutu a birin ga bincikawa ana bin wani bashi Allah ya kuna gane to waɗansu kuma a wurin da aka abin nan sai su ringa tambaya mai bin babanmu bashi mai bin mamaci bashi ifada kaza kaza kaza to kuma mutanenmu suna rayuwa cikin wata irin al'umma da ba su da saiti kana cewa kana bi sai a shakun jiwa ne saboda tsabar rashin imani ana alhinin mutuwa shi zancen bashi yake yi ana yi ko ba a yi ta wannan rashin saiki ne a cikin rayuwa to da haka ne musulunci sai tsara kana bin bashi ka rubuta ana bin ka ka rubuta ai kuna gane ku kai da ake bi ka rubuta wanda kai kake bi ka rubuta to wannan zai zama ya sauƙaƙa ƙwarai da gaske wajen detecting wa kake bi wa yake binka wanda zai fi amfanar ka shine wanda kake ake binka za a biya maka da za a zuwa ce kana bin kowa bashi a duniya kai a duniya mutum ɗaya ne yake binka bashi sai ka mutu baka biya shi ba don cewa kana bin kowa bashi ba zai sa ka samu rahamar Allah ba in ba a biya maka wannan bashin na mutum ɗaya da yake binka an fahimci magana ɗin da haka mu dawo cikin hayyacinmu mu dawo cikin tunaninmu mu dawo cikin hankalinmu mu ringa ɗabbaka abubuwan da addini ya umarce mu da ɗabbakawa saboda amfaninmu da fa'idarmu ita dai attahiyatu lillah ita wasalawatu wasayyibat haka nan salloli gaba ɗaya da ake yi waɗanda suka shafi sallah da muke yi mai tsayuwa da tashi da sauka da kuma addu'o'i da ake yi da ƙanƙan da kai da ake ga Allah da neman rahama da falala da ake ga Allah waɗannan gaba ɗaya ana neman su ne daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anan wasu ice wa ba wato daɗaɗen kalmomi da daɗaɗen halal da daɗar bauta da aka yi ga Allah subhanahu wa ta'ala duk an tattare su an baro Allah subhanahu wa ta'ala wannan yake nuna maka muhimmancin ikhlasi a cikin ibada ka zamanto mai ikhlasi ga Allah ba za ka sami ikhlasi ga Allah ba sai ka san ma'anar ibada da kake yi bautar da kake yi karatun da kake yi abin da kake furtawa din sai ka san ma'anarsa wannan abin da kake fada Allah kake nufa da shi to ba za ka iya gane wannan ba sai ka san nauyinsa to shine lalle za ka san cewa ba wanda ya cancanci wannan abin idan ba Allah ɗin ba subhanahu wa ta'ala to sai kuma ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkatunsa marasa iyaka assalamu alaina aminci ya tabbata a kanmu wa ala ibadillahi salihin da kuma sauran bayan Allah salihai lafazin assalam malamai sun yi masa fassarori masu yawa waɗansu suka ce assalam aminci waɗansu malamai suka ce al'inaya war ri'aya wato a kula da kai a kiyaye ka shine an baka assalam ka samu assalam daga Allah waɗansu malamai suka ce assalam ai albarakatu war rahma ana nufin albarka da rahma waɗansu malamai suka ce assalam suna ne daga sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wato kana gayyato Allah subhanahu wa ta'ala izai shiga cikin al'amuranka ya yi maka uwa ya yi maka makarfiya duk abin da ne ka ko ishafe ka ko yake da alaka da kai kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin wannan abin ko kuma waɗannan ma'anonin gaba ɗaya to shine manzo Allah yake fa'iza iza in mutum ya faɗi wannan to ta haɗa duk wani bawa na kwarai da yace ala ibadillahi salihin lafazin as-salah ina kunsar ma'anar wanda yake yin aikin Allah dan Allah an fahimta wanda yake yin aikin Allah dan wa dan Allah shine ma'anar as-salah ba wani ana ta salihi ba ne amma baya ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala ko ina yin ayyukan Allah ɗin ba don Allah ba wannan ba salihi ba ne a salah wanda yake yin aikin Allah don Allah wato mai ikhlasi a cikin ayyukansa a yi ko a bari to wanda ka same shi irin wannan za ka same shi sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'asiyati ina gaggawa ne wajen yin yi wa Allah da'a kuma duk inda za a yi saban Allah ba za ka same shi a wurin ba in ka same shi kuma to za ka samu shi ne na ƙarshen baya baya cikin na farko-farko Allah ya samu cikin an bayi sannan sai ka ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu wannan lafazin tahiyar abdullahi dan mas'ud kenan an gane ku ya zo a wani lafazin ko akwai lafazin abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda gashi ne yace at-tahiyatul mubarakat nau'in godiyoyi girmamawa jinjina da girmamawa da kuma albarkatu gaba daya as-salawatu tayyibat ibadu da dada dan abubuwa lillah ga Allah suke السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله كشنا شيئا نا حقيقا شنا تبتا باب أبن بوتا ودقسكيا دجنتنتا دداتي وسي الله وأشهد أن محمدا رسول الله كما نا شيئا شوى النبي محمد من زن الله صلى الله عليه وسلم كاقا أوشهد وايا وأشهد أن محمدا عبده wa rasulu nan ita wa ashadu anna muhammadan rasulullah an gane to sannan sai ku kalli karatun ta hiyar abu musa lashari allah ya ƙara masa yadda shi kuma ita attahiyatu tayyibatu salawatu lillah sai ga uku kenan ku ga ta abdullahi dan mas'ud ga ta abdullahi dan abbas ga kuma ta abu musa lashari abdullahi ɗan ƙai ita attahiyatu tayyibatu salawatu lillah nau'o'in jinjina da girmamawa godiya da yabo kambamawa da birin kasawa at-tayyibat tsarkaka da as-salawat salloli da addu'o'i da neman falala da alkhairi da albarka lillahi duk na Allah ne karkai wannan ga kowa karka nemi wannan daga kowa in ba Allah a fahimta duk girmamawar da za ka yi kowa za ka girmama karka girmama shi kamar yadda za ka girmama Allah don Allah ya wuce kowa an fahimta duk abin da kake nema a wurin kowa za ka nene shi ka nema a wurin mai bayarwa shi ne Allah in ka nema a wurin Allah Allah zai baka da aka sahabban manzo Allah su sallam inda suka dogara ga Allah suka ce mun kasance muna roƙon Allah ko ɗayanmu ya kasance ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala fi shiraki na'alin a cikin takalminsa da ya tsinke ina tafiya takalminsa ya tsinke da zai zuwa da ke bake ka gyara mun bakon sai ce Allah Allah takalmi na tsinke ka gyara mun shi kuma wallahi sai Allah ya gyara mun shi an fahimta sai Allah ya gyara masa takalmin suka ce ice wa fi milhi baiti e roki Allah akan gishirin gidansa yadda abinci zai gyaru a ci Allah ya bashi gishirin ba zai gabe zuwa da taimakon ba wane yi kaza sai Allah subhanahu wata'ala ya koro masa yadda zai yi kawo masa mafita ai Allah ya sa ka'ida wa mai yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه wanda duk ya tsoron Allah Allah zai samu mafita duk inda ya samu kansa kuma zai arzurta shi ta da baya wanda duk ya dogara ga Allah Allah ya isar masa da haka abin da zaka yi abin da zan yi abin da zaki duk abin da kowa zai yi shine ya tsoron Allah ya dogara ga Allah ka ji tsoron Allah ka dogara ga Allah to ka kyale ka gani kai kuma ya Allah zai maka yace assalamu alayka ayyuha annabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an gani fai wannan ringajin waɗannan kalmomi gwalagwalan maganganu da kake faɗa tsakaninka da Allah to me za ka yi ƙoƙarin yi sai ka yi ƙoƙarin tabbatar da su kuma tsakaninka da su da shi don ba faɗar bace kawai ai akwai faɗar ko akwai kuma ne tasirantuwa da abin to faɗar ta zamanto ta tasirantu da aikinka ki maka tasiri kar ku manta sahabban manzo Allah su sallam ya yazo isa me su a cikin ƙasa da shekara 23 ko a cikin shekara 23 ya ya tafi ya su ya gyara su ko bai gyara ba ya canja ta ko bai canja ba idan kana karanta tarihi zamanin ya yi daidai da zamanin da ake kiransa zamanin jahiliya akwai jahiliya da ta wuce wannan ka yi bako wai don ka yi bako ka ɗauki 'yarka da ka haifa a cikin gabudura ka ce kwana da ita shi kuma saboda gauɗe ne to ba gaude ka ba wannan ka kwanta da yar abokinka wadda ba aure ta kai yanzu kana jin nauyin ka aure yar abokinka haka ne ko ba haka bane musulunci da yazo ai ba haramun bane amma kana jin nauyi to amma wannan lokacin ba wai aure za a yi ba a kwanciya za ka yi da ita kwanciyar banza ko mutum matarsa ta sunna ko matarsa da ya aura yake aure ya kwana da ita wai yayi bako saboda ya kai wani matsayi ya ce wai kwanta da ita ya kwana da ita saboda yayi bako wannan ba wuta bace ba jahilci bane to wannan zamanin ba suka suka rayu amma ku duba ku ga inda strategically manzo Allah sun sallam ya zo ne ya drive us out daga irin wannan yanayin ikai su yanayi na haske da ilimi wanda duniya ba ta taba ganin irin sa to ashe shi wannan addinin ko waɗannan kalmomi maganganu da muke faɗa suna da tasiri ne idan mun yi applying nasu mun yi amfani da su a cikin rayuwarmu muna jin tasirinsu a tare da mu to sai su canza mana al'amura Allah ya ganar da mu ya dora mu akan daidai to kuma akwai waɗansu abubuwa da ya kamata mu kalla amma saboda lokaci lallai a nan za mu kwana Allah ya kai mu gobe babin da za mu tashi ina da alaka da wannan din in ya so sai mu haɗa su insha Allah sai mu magana kan su kamar ainihin ka zaba abin da zaka yi na addu'a kamar yadda ake bin liman ga suna ya zuwa cikin hadisin Allah ya zartar da faɗar sami Allahu liman hamida akan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya hukunta waɗannan matsaloli ne da zamu gansu insha Allah ainihin a karo na gaba da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته